Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka. Um, ina son yi magana ne akan yadda mace ya kamata ta kula da mijinta ko kuma saurayinta. A matsayinki na ya mace, you have to be very neat because bai kamata a ce kina da miji ko kina gidan aure namiji yana matsuwa kusa da ke yana jin wani bashi bashi ba. It doesn't make sense at all. At least if you are always clean ko da shi ne zai ji daɗin zama da ke sannan mata muna da wani abu a yanzu sai ka ga mace tana reni to shi waye tun da ya aure ni tun da ya aure ki hakan zai auro wata wanda ta fi ki tsafta a waje ya kamata ki zama kina da tsafta irin um, shagwaban nan kina wani rangwada na mijinki da safe in kin tashi after you prepare breakfast for him you arrange everywhere sai idan ya shirya zai fita aiki sai ki je kusa da shi ki rungume shi he's your husband kai ko ba ma mijinki ba saurayinki ne idan har kin san kin kwana gidan shi ki rungume shi baby zaka tafi aiki okay fine safe ko sai ka dawo pick him at least kuma ki mishi addu'a Allah ya tsare sai ka je ka dawo zai ji daɗi ko da ma yana yi a waje zai ki will respect you